Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau talata kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da akwai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai mu leƙa mu ne wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro tarbiyyar iyali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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. da masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kiyawa dauki da labaran duniya labaran duniya mai karantowa muhammad Aminu farko muhimman kanin su an ranta ba hannu kan yarjejeniyoyi goma sha hudu na yin aiki tare tsakanin kasashen iran da kuma qatar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kira taron gaggawa kan rikicin ukraine dubban al'ummar morocco ne sau da zanga-zangar adawa da tashin fashin kayan masarufi a faɗin ƙasar sanya takunkumi kan masu fitar da iskar gas yana barazana ga samar da makamashi a duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran an rataba hannu kan goma sha hudu na yin aiki tare tsakanin kasashen iran da qatar a ci gaba da ziyarar shugaban kasar iran ibrahim raisi yake yanzu haka kasar qatar kasashen biyu sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi guda goma sha hudu na yin aiki tare a bangaren siyasar waje radiyo da talabijin wasanni sufuri wutar lantarki al'adu ilimi da sauransu ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan da ministan kula da hanyoyi da sufuri rassam kasimi da ministan makamashi shi ne suka sanya hannu a yarjejeniyoyin a jiya litinin ne shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya isa babban filin saukar jiragen sama na kasar qatar da ke birnin doha inda ya samu kyakkyawar tarba daga sarkin qatar tamim bin hamad al shugaban ya isa kasar qatar ne bisa gayyatar da sarkin qatar din ya yi masa a hukumance kuma zai halarci taron shugabannin kasashen da ke fitar da iskar gas da za a yi a kasar a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugabannin kasashen biyu suka yi a birnin doha sun bayyana ban hadafin da ke gabansu wato bunƙasa dangantaka daga tsakaninsu a matsayinsu na 'yan uwa kuma makwabtan juna kuma zai halarci taron ƙungiyar ƙasashe masu fitar da iskar gas a duniya kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kira taron gaggawa kan rikicin ukraine kasashen Amurka, Faransa da Birtaniya sun bukaci kwamishin tsaron Masar Ɗinkin Duniya da ya kira zaman gaggawa kan rikicin kasar Ukraine bayan da ƙasar Rasha ta amince da 'yancin cin gashin kai ga wasu yankuna biyu da ke gabashin kasar Ukraine. Zaman ya zo ne bayan da kasar Ukraine da Amurka da wasu ƙasashe guda shida suka bukaci kasar Rasha da ke rike da jagorancin karba karba na kwamitin ta sanya lokacin da za a yi zaman. Sai dai ba ta yi ƙarin haske ko za a yi zaman a fili ne ko kuma a asirce ba. yanzu aka dai kasar rasha ita ce kirke da shugabancin karba-karba na kwamitin tsaro na ɗinkin duniya wata ke da alhakin sanar da lokacin gudanar da taron rasha ta ɗauki matakin amincewa da 'yancin cin gashin kai na yankuna guda biyu ke gabashin kasar ukraine kuma ta umarci sojojinta da su kaddamar da shirin tabbatar da zaman lafiya a yankunan da rikicin ya yi kamari dubban al'ummar kasar morocco ne sau gudanar da zanga zanga a adawa da tashin farashin kayayyakin masarufi a faɗin kasar rahotanni sun nuna cewa dubun dubatan mutane a birnin rabat da sauran manyan biranen kasar sun gudanar da zanga-zangar adawa tashin goron zabi da kayakin bukatun yau da kullum suka yi a kasar da man fetur dangoginsa kasar maroko tana daga cikin kasashen da suka fara tsunduma cikin matsalar karin farashin man fetur dangoginsa da hakan ya jefa mutanen kasar cikin mawacin hali saboda yawan hawan farashin kayayyakin bukatun rayuwa na yau da kullum gwamnatin ƙasa ta ɗaura alhakin tashin farashin kayan masarufi ne kan matsalar tattalin arziki da mafi yawancin ƙasashen duniya suka faɗa sakamakon ɓullar annobar cutar coronavirus a makon jiya ne wakilin minista fauzi lekja mai kula da kasafin kuɗi ya bayyana cewa gwamnati ta ware wani asusu da su taimaka a ɓangaren noma a ƙasar da zimmar ragewa al'ummar ƙasar ɗin rayuwa da suke ciki sai dai har yanzu wannan matakin bai wani tasiri ba na ganin an shawo kan wannan matsala da take neman ta gagari kundila. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Sanyi takunkumi kan masu fitar da iskar gas yana barazana ga samar da makamashi a duniya. ministan man fetur na kasar iran jawad uje ya nuna cewa kakar takunkumi kan kasashe masu fitar da iskar gas babban barazana ce ga kokarin da ake yi na samar da wadataccen makamashi a duniya muna da cewa iran za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen wadatar da kasuwar makamashi ta duniya da yake bayani wani taron gaggawa na minsocin kasashen da ke fitar da iskar gas da aka gudanar a kasar qatar ya ce ya yi amanna cewa sanya takunkumi kan ɗaya daga cikin kasashen da ke fitar da iskar gas a duniya zai kawo cika cikas da ake yi na samar da wadataccen iskar gas yanzu haka dai bangaren samar da man fetur da iskar gas na kasar iran na ci gaba zama a ƙashin takunkumin amurka tun bayan da tsohuwar gwamnatin ƙasar ta amurka kenan ta fice daga jajjeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin iran da kasashen turai a shekara ta 2018 wannan yana zuwa ne bayan da masu fashin baki ke hasashen cewa farashin ɗanyen mai da ke tantance farashin isar gas zai sauka idan har amurka ta cirewa iran takunkumi ta sanya mata a bangaren man fetur da ƙarshe dai iran ta nuna aniyar ta yin aiki tare da sauran kasashen da ke bobi a ƙungiyar. ta fitar da iskar gas a duniya da ƙarshe za ku ji cewa kimanin mutane 60 ne suka mutu sanadiyar fashewar wani abu a wajen haƙar ma'adanai a ƙasar burkina faso majiyar labarai ta asibiti a ƙasar ta sanar da mutuwar akalla mutane 60 ta jikata wasu da dama sakamakon fashewar wani abu mai ƙara a wajen haƙar ma'adanai na zinariya ba bisa ka'ida ba a arewa maso gabashin ƙasar ta burkina faso hotunan bidiyo da aka nuna yadda fashewar ta afku ya nuna yadda bishiyoyi da dama suka faɗi tare da rusa gidaje inda aka ga wakin mutane da dama kwance a yashe a ƙasa. Majira asibitin ta ƙara da cewa adadin waɗanda ke mutuwa ɗin yana iya ƙaruwa bisa la'akari da halin rai kwakwai mutu kwakwai da wasu marasa lafiya ke ciki mata da yara ƙanana na cikin waɗanda abin ya ritsa da su ƙasar burkina faso tana daga cikin yankuna masu arzikin ma'adinai na zinariya da wasu kamfanonin ƙasashen waje suka mayar da shi a matsayin gida sai dai akwai ƙananan wurare sama da ɗari da ake ayyukan haƙo zinariya ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar. Ƙasar Burkina Faso na fuskantar hare-haren ƙungiyoyin masu ikirarin da ke da alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida da Daesh da suke ƙoƙarin karɓe ikon kula da wuraren da ake haƙar zinariyan da su rika amfani da su wajen kai hare-haren su. To ma saurare, rashin labaran duniyan kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana da suke fashin baki akan waɗannan batutuwa da yadda suke kallon su ta mahanga daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da batun tattaunawar da ake yi akan shirin iran na nukiliya da kuma batun cire mata takunkumi a tattaunawar birnin vienna na kasar austria da ke gudana tsakanin bangarori na tawagar kasar iran inda da ke halarta wannan tattaunawa da kuma sauran togogi na sauran kasashe mambobi na yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu akan ta tare da kasar iran wanda dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da fatan masu saurare za a biyo musu sannan hankali domin jin cikakken shirin. bayan da aka koma tattaunawar vienna domin farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa kan shirin iran tare da manyan kasashen duniya da kuma bangarori na kasa da ƙasa game da majalisar ɗinkin duniya da kuma bangaren ƙungiyar tarayyar turai da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya game da sauran mambobi na tattaunawar da suka hada da amurka da kuma rasha da china da kuma sauran kasashe waɗanda suka hada da birtaniya faransa da kuma jamus ake ci gaba da tattaunawa dangane da yadda za a farfado da yarjejeniyar da aka cimma wata da iran din cikin shekara ta 2015 duk wata shaidai daga bisani amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya to amma a halin yanzu dai wakilan amurkan suna birnin biyanna kuma dukkanin abin da ake tattaunawa ana isar masu da dukkanin abin da tattaunawar ta kunsa kamar yadda su kuma kan bayyana mahangarsu wadda akan isarwa kasar ta iran da tawagarta da ke wurin wanda bisa irin wannan tsari ne ake ci gaba da gudanar da wannan tattaunawa ba tare da an zauna teburin tattaunawar kai tsaye tsakanin iran da amurka ba duk da cewa dukkanin sauran bangarori suna akan teburin tattaunawar tun bayan da aka koma wannan tattaunawa wadda ita ce zagaye na takwas ake ci gaba da bin al'amura da suka shafi yarjejeniyar ta asali wadda aka cimma shekara ta 2015 inda ake bin batutuwan dalla-dalla da kuma ɗauko dukkanin abin da ake da saɓani a kansa da kuma sauran batutuwa waɗanda suke da alaƙa da batun takunkume da amurka ta sake dawowa iran da su bayan ficewarta a shekara ta 2018 ɗaya daga cikin abubuwa dai wanda wannan tattaunawa ta fi ɗaukar hankali a kansu dai shine batun cirewa iran ɗin takunkumi domin kuwa shine sharaɗi na farko wanda iran ta gindaya kafin ta amince ta koma tattaunawa zagaye na takwas a birnin vienna tun kimanin watanni biyu da suka gabata ana ci gaba da wannan tattaunawa dai kamar yadda aka faro ta duk da cewa dai lokaci zuwa lokaci dogogin sukan bar birnin vienna su koma kasashensu domin tattaunawa da hukumomi da kuma ɗaukar shawara akan batutuwa na gaba wanda kuma a cikin makon da ya gabata ne dukkanin togogin suka sake komawa domin ci gaba da wannan tattaunawa a halin yanzu haka dai tawagar kasar iran wadda ita ce take da al'amari a hannunta wadda kuma ta kafa sharaɗanta ta dage a kan matsayin gwamnatin kasar ta iran da cewa dole ne sai amurka ta amince da dukkanin sharaɗaɗin da iran ta gindaya musamman ma dai batun cire mata takunkumin kuma tabbatar da cewa amurka ba ta sake saba alkawali ba matukar da ta dawo cikin wannan yarjejeniya tare da yin aiki da dukkan abubuwan da ta riga ta rattaba hannu a kansu tun a cikin shekara ta 2015 a lokacin da aka cimma yarjejeniya da farko. dukkanin kasashen da suke halartar wannan yarjejeniya dai sun nuna farin cikin su matuƙa dangane da irin gagarumin ci gaban da aka samu a cikin kimanin watanni biyu da aka kwashe ana gudanar da wannan tattaunawa tun a ƙarshen shekara ta 2021 da ta gabata babban jami'i mai kula da harkokin siyasar ƙungiyar tarayyar turai ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a wannan tattaunawa duk da cewa dai a halin yanzu za a iya cewa ana mataki na karshe ne wanda shi ne fi kowanne muhimmanci da kuma ake fatan samun fahimtar juna da amincewa dukkanin bangarori a kansa a tattaunawar da ta hada su da ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahian a wannan asabar da ta gabata babban jami'i mai kula da harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turan ya shaida masa cewa tarayyar turai tana yin iyakacin kokarinta domin tabbatar da cewa dukkanin abubuwan da ake tattaunawa a birnin vienna sun haifar da ɗa mai ido ga dukkanin bangarori yayin da ita kanta kasar amurka ta bayyana cewa ana shiga da wannan tattaunawa kuma ana samun gagarumin ci gaba kuma akwai yiwuwar a cikin 'yan kwanakin nan a can ma matsaya ta karshe wadda za a rubuta yarjejeniya ta fahimtar juna a tsakaninta da dukkanin sauran bangarori da suke cikin wannan yarjejeniya da kuma ita kanta kasar iran to sai dai amurka har yanzu ba ta ce ufan ba dangane da batun sharɗin ƙasar ta iran na cire mata dukkanin takunkumai wanda yake shine babban sharaɗi na cimma duk wata matsaya a wannan tattaunawa duk da cewa dai a cikin 'yan makonnin da suka gabata amurka ta sanar da cewa ta janye dukkanin matakan da ɗauka na hana sauran ƙasashe mu'amala tare da iran a wasu ɓangarori musamman ma wasu harkoki da suka shafi ayyuka na jiragen ruwa da kuma zirga-zirga ta sama da kuma sauran ayyuka da suka shafi harkoki mai sannan kuma amurka ta bayyana cewa za ta ci gaba da bayar da irin wannan dama ga sauran kasashe waɗanda hana su yin mu'amala da iran domin su ci gaba da gudanar da harkokinsu tare da ƙasar a ɓangarori daban-daban a cikin irin wannan yanayin ne majalisar dokokin ƙasar iran a wannan lahadi ta gudanar da wani zama domin tattauna hanyoyin da za a bi wajen tabbatar da cewa an aiwatar da duk wata yarjejeniya bisa ka'ida wadda ba ta saba wa abin da yake cikin kundin tsarin mulki na kasar iran ba kamar da kuma tabbatar da cewa ba ta saba wa abin da majalisar ta zartar a lokutan baya ba cewa dole duk wata yarjejeniyar da za a cimmawa to ta zamanto ta yi daidai da maslaha ta kasar iran da kuma zai zama amfanin hakan zai koma ga al'ummar kasar iran ne wannan ya sanya 'yan majalisa kimanin 250 daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar ta iran suka rataba hannu a kan wata takarda wadda take lizamtawa shugaban kasar ta iran ibrahim da isi akan cewa dole ne ya tabbatar da ya ɗauki matakai waɗanda za su baiwa tawagar ƙasar iran ɗin damar aiwatar da dukkanin abubuwan da aka buƙata. musamman ma dai babban sharaɗin ƙasar iran da tabbatar da cewa amurka ta janye duk wasu takunkumai da ta gaba wa ƙasar ta iran waɗanda suke da alaƙa da shirin ta na nukiliya kafin cimma duk wata yarjejeniya baya ga kuma ɗaya daga cikin sharaɗin da 'yan majalisar suka gabatar shine dole ne amurka ta yi aiki da dukkanin abubuwan da suke a cikin wannan yarjejeniya sannan kuma ta ba da tabbaci akan cewa ba za ta sake ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ba kamar irin yadda ta yi a cikin shekara ta 2018 sannan kuma 'yan majalisar sun buƙaci ibrahim ra'isi da ya tabbatar da cewa dukkanin ƙasashe da suke mambobi a cikin wannan yarjejeniya sun amince da dukkanin sharɗan da aka gindaya na yin aiki da abin da wannan yarjejeniya ta ƙunsa ta yadda wata ƙasa ba ta da hurumin ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ko kuma sabawa ko ɗaya daga cikin ka'idoji waɗanda aka rattaba hannu a kansu. su baya ga kuma 'yan majalisar dokokin kasar ta iran sun tabbatar da cewa matukar dai dukkanin bangarorin wannan yarjejeniya suka yi aiki da abin da aka rattaba hannu a kansa ko kuma aka cimma matsaya a kansa to ita kuma a nata bangaren kasar iran za ta sake yin waiwaye dangane da irin matakan da ta dauka na jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliya da kuma dawo da yin aiki da abubuwan da ta rattaba hannu a kansu kamar lokutan baya. wanda hakan zai bayar da damar dukkanin bangarorin su aiki da nauyin da ya rataya a kan su wanda suka rataba hannu a kansa a cikin wannan yarjejeniya a shekara ta 2015 a halin yanzu dai da ake mataki na karshe na wannan tattaunawa a birnin vienna kallo kacukaf ya koma a kan ƙasar amurka domin ganin irin matakin da za ta ɗauka na amincewa da sharaɗin da kasar ta iran ta gabatar mata duk da cewa dai masana da dama waɗanda suke bin wannan lamari suna ganin cewa ga dukkanin alamu kasar ta amurka za ta amince da waɗannan sharuɗa domin tabbatar da cewa a wannan karo ta yi nasara wajen dawowa a cikin wannan yarjejeniya da kuma yin amfani da shawarwarin da masana na kasar amurka suka bayar na cewa dawowar amurka a cikin wannan yarjejeniya shine ya fi alheri ya fi kuma zama maslaha ga siyasar amurka fiye da ficewa daga cikin wannan yarjejeniya. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da suke mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai idan Allah hada masu saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon akan wani lokacin da kowa da kowa ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Madal yanzu kuma sai shirin roye masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu biyu ya ci hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar sai dan tsokaci game da wannan jirgi sojojin najeriya da suka zo suka saki wuta akan yara na nijar ko ce mutane namu na nan nijar ya kamata hukuma ta tsaya ta tsayin daka ta duba wannan al'amari a ciki yaya za a ce jirgin wata ƙasa zai shigo cikin ƙasan nan saboda allah ya shigo cikin ƙasan nan ya zo ya babbake mutane ya koma дома. su irin wanga abu menene ne ake daukan shi a cikin rayuwa ya kamata shugabanni su gaggauta yin bincike a tsinake masu haƙƙi a basu haƙƙinsu na kuna agwa mai face daga nan zandar salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zan bayyana ra'ayina dangane da wannan cece kuce da ake yi dangane da wato ainihin maido cibiyar sojojin ƙasar horon shi a nan ƙasar mu Nijar mai suna Takuba ni nake gani eh, wannan ba wai eh, abu bane wanda ya kamata a ce ma ana ta cece ku ce kan shi gani nake abu ne wanda zai tallafa wa ainihin sojojinmu wajen yaƙi da ta'addanci a nan iyakar mu da ƙasar Mali ko ba gaskiya ba musamman ma wajen horar da sojojinmu sannan kuma da taimaka musu wajen ainihin masayar bayanai na sirri kenan nake ganin wannan wani ci gaba ne kenan eh, muka samu a harkar tsaronmu na ƙasa kenan bai kamata a ce mun tada jijiyoyin wuya a kan shi ba ganin cewa shi alhakin yaƙi da ta'addanci a nan yankin sahel ko ma afirka gaba ɗaya ba alhaki bane wanda ya rataya akan gwamnatocin ƙasashen afirka ba dole ne sai an cuɗa da turawan domin a samu cimma nasara dangane da yaƙi da 'yan ta'adda da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum BHS Hausa Iran sunana guni Lawan Ali Gamadan. A ah, ina amfani da wannan dama sake kira mika kira na zuwa ga makuntan karamar hukumar mu ta kura da masu hannu da shuni da su Allah su kama mana dauki na tankar solar mu wannan ilalace yake zubar da ruwa maimakon ya ba al'umma ruwa su sha sai dai ya ba wa kasa. To muna kira da babban murya ga masu hannu da shuni ga kuma gwamnatocinmu da daga kan kamsila zuwa shugaban kasa suwa allah su taimaka su kama mana daukin wannan mutane sun yi iyayen su dai wajen kokarin magance abin to amma dai ya fi karfin su domin tankin ya riga da ya lalace tsatsa duk ta kashe shi to muna so su kama mana dauki na wannan tankin sola insha allah ta'ala na ku gani lawan ali game da kura kano Assalamu alaikum gidan rediyon musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu na Sarawar birnin Kebbi memba na muryar talaka a tarihin Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina game da amai da shugaban ƙasar Nijar ya yi lashe na game da kawo sojojin Faransa da zai yi a cikin wannan ƙasar tashi. To ni dai ina ba shi shawara kai ya yarda ya kawo waɗannan sojoji a cikin wannan ƙasar tashi. saboda ya la'akari da sojojin faransa sune ne a mali amma ba su da komi ba illa bayan kara wannan tarzoma don haka amu idan ya kawo su a jamhuriyar nijar to wallahi ko nan da an su najeriya mu shiga wani hali saboda waɗannan sojojin ba su kawo a daidai a cikin na gode ita ne don irin mai albarka a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh barkamu da haka mai magana na wuliyanu daga niyami a jamhuriyar niger eh, sashen hausa a yau zan shigo da korafi ne wanda korafi ne wanda jama'a da dama sun sha kokawa dangance da wannan korafin ya kamata hukumar da ke kula da wannan gidan rediyo musamman wannan sashen hausa da ta dubi wannan korafin da al'umma ma da dama suke magana a kai korafin ko ba wani abu ne illa kan cewa a baya akwai wasu shirye-shirye da ake gabatarwa a wannan sashen na hausa musamman idan aka ce munasabar wani abu ta wani abu ya zo to a da ana gabatar da shirye-shirye dangance da wata munasaba idan ta zo amma yanzu al'umma suna kokawa da ba a gudanar da wani shirye-shirye wanda a gaskiya eh, wannan gidan rediyo rediyo ne wanda za mu iya al'umma ta ɗauke shi tamkar makaranta wanda ganin an fasa wayancan shirye-shiryen to al'umma ta ga an samu tawaya sosai muna fatan hukumar wannan gidan rediyo za ta dubi wannan korafin ko wannan koken namu da sauran jama'a ta share mana wannan kuka a tashi lafiya assalamu alaikum radio musulunci radio iran da hausa muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa wannan siyasa ta duniya to sokacin da nake sa in yi dai bisa ga amai da shugaban kasa ya lashe na ga ya kwatanta ba ya san ya kawo sojawan kasa faransa amma yanzu kuma ya ɗauki kudurin aniya ya kwatanta nijar akwai wuri su zo su zamna to ba mu sani shawara ce aka bashi shi an ce ba a mugun sarki sai mugun bafadi wanda suka ba shawara a gaskiya sun ba shi gurguwar shawara bai kamata ba ba a yi abu ba da sani ɗiyan ƙasa ba ya kamata ɗiyan ƙasar nan a darajar tasu su suka zaɓe ku kenan duk abin da ya kamata su kamata a tuntuɓe su da abin da za a yi cikin kasa saboda waɗannan ɗiyan ƙasa su ne ake komawa gobe a ce su yi zaɓe kenan ya kamata mu da sunan mu na ɗiyan ƙasa a gaskiya ba mu amince ba da zauwar turawa saboda turawa gaskiya zuwa su ba alheri ba ne kuma ya kamata a gaya ma ɗiyan ƙasa ma su yarda sa'annan a kawo su a yi jefa ƙuri'a in ta kama da referendum ma a yi in aka amince su zo su zo in ba a amince wasu ba su koma wasu haka ya kamata ga madi nan ta ce ta kore su kenan mu ma mu kokari mu san menene ya kamata mu dan kasa a tambaye mu shawara Allah mai muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar agada salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa shugaba na kungiyar masu tsaron radio jihar da magaram jamhuriyar nijar masha Allah muna godiya da dama da ake bamu eh, a kodon lokaci mu da jamhuriyar musulunci ta iran a wannan mako zan fara da meka sakon gaisuwa na ta'aziyya ga dukkanin al'umma mu na jamhuriyar nijar musamman ma 'yan jarida wanda muka samu babban rish. shi na babban wani ɗan jarida ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan jarida Hausa a nan ƙasar mu jamhuriyar Nijar mai suna Malam Halilu Bakwai wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke yada bangare na wasanni musamman wasan kokowar gargajiya da ake gabatarwa wanda yake magana da harshen hausa muna mika sakon gaisuwa mu na ta'aziyya ga dukkanin iyalansa da masoyansa da yan uwansa da al'umma jamhuriyar nijar da ma al'umma afirka gabaki daya a wannan babban rishi da muka samu muna muka sauran Allah yi mana kyakkyawan karshe na gode biyu ta hausa mai magana raba mai aski ta magaran jamhuriyar nijar a tashi lahiya assalamu alaikum ta'ala wa barkatu jamhuriyar musulunci na iran alhaji haliru bakwai allah ubangiji ya shi kansa ya gafarta masa yan gidansa da iyalinsa da yaransa allah ya basu haƙuri da jurewa mai magana ɗahiru mangal ruwan jigawa da mugaran jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen hausa rediyo iran mai albarka kuna tare da lawa alhaji abbali daga agadas jamhuriyar Nijar? ra'ayina a yau akan sojan faransa da aka koro daga mali za su dawo nijar lalle wannan al'amari ya bakanta ma 'yan Nijar da yawa rai. Lalle inda suna da wani amfani ko za su iya gyara wani abu shekara tara su kai Mali ba su gyara komi ba sannan nan Nijar sun yi shekara tara waɗanda annan kuma a ce a ƙara ƙaro mana wasu dubu hudu to kaga abin akwai matsala gaskiya kamata shugabanni in za su abu su tsaya su yi nazari ko kuma su tambayi ra'ayin 'yan ƙasa ma su ga 'yan ƙasa na da goyon baya akan al'amarin ko ba su da goyon baya idan ba su so kenan bai kamata a aikata ba saboda shugaba an zaɓe ka ne don ka yi ma 'yan ƙasa hidima duk abin da ya sha 'yan ƙasa shi ya kamata ka maida ma hankali wanda suke so wanda ba su so kuma ka shafa mai lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in jaje da rishi da muka yi na babban dan jaridan na jamhuriyar nijar na radio sahel haliyar bakwai allah ji shi da rahama allah ba ya hakuri hakika nijar ta yi rishin babban dan jarida halir bakwai sauran mamata musulmi Allah ya su da rahama mun ta mu zo Allah mu cika da imani na gode sashen Hausa na radio Tehran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Niger Abdurrahman sunana wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Niger ina so a bani dama yau zan kawo bayani na da zan yau ta'aziyya ce zan meka ga iyalan wannan ba Allah da ya rasu Alhaji Halilu bakwai to ubangiji Allah ya ji Allah gafarta mai Allah ba iyalansa haƙuri mu ko da muka yi saura ubangiji Allah ya cika mu da imani mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadama da birnin da magarama a jamhuriyar Nijar. Radio Iran radio mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullu Ilyas daga Agadas jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina da zan bayyana game da eh, wani hari da naji an ce sojojin Nijeriya bisa kuskure sun ka a ƙasa ta har suka yi sanadiyar rasa yara yara wajen guda bakwai zuwa takwas da farko dai ina isar da ta'aziyyata ga mahaifan wannan yara allah ya bada hankuri kuma ina kira ga hukumomin nishar da na nijeriya ma gaba ɗaya game da irin waɗannan abubuwa gaskiya a rika taka tsantsan da su irin wannan abu na 'yan yara ƙanana wanda ba su ji ba su gani ba a ce an ka musu hari wannan an ya yi sanadiyar ransu kenan wannan gaskiya abu ne wanda muna tur da allah waddan shi to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da Awwal Usman Kunya. tarbiyyar iyali. masu sauraro barkanmu da wani haka kuma barkanmu sake sadawa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan haƙoƙin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radiyon BOH Hausa da ke birnin Tehran da ni awala kunya ki jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da wannan sabon shiri ya kunsha a wannan karon. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami muhammad salih lezare da ke birnin yamai ta kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da wannan bayani yau malam zai tashi ne kan haƙƙin wanda yake kiran sallah wato ladani kenan in malam ya shirya bismillah mun riga mun yi bayani cewa shi haƙƙi abin da ake nufi da haƙƙi wani abu ne wanda Allah ne ya yanka maka shiya ya ɗora maka shi a kan ɗan uwanka ko kuma haƙƙin ɗan uwanka ne da Allah ya ɗora a wuyanka wanda wajibinka ne dolinka ne ka sabke wannan haƙƙin in ka sauke ka yi daɗin kai in ba ka sabke ba akwai azaba gobe a lahira sai fara mana da haƙƙin almu'azzan ladan mai kiran sallah a unguwarku mai kiran sallah a garinku mai kiran sallah a yankinku yana da haƙƙi a kan ka kai musulmi ya ce haƙƙinsa na farko an ta'alama annahu muzakkiruka Kabirabbik. rabbik wada'ika ila hadzik wa afdalu awanika ala da tilatif tare da Allahu alaik haƙƙinsa na farko shi ladan mai kiran sallah mai muku kiran sallah kuna ji to ka fa sani yana da haƙƙi a kanka masu yawa. Haƙƙin farko ka cewa fa ladan shine mai tuna maka Allah. Shi yake tuna maka Allah ko da ya zam kai kamanta. Shi yake kiran ka ka zo ka samu naka babban rabo, kada a raba ba da kai ba. Shi ne mai ƙoƙarin taimaka maka a cikin masu taimakonka shi babban mai taimako ne a wajen mai sabke wannan farida wannan wajibi da Allah ya ɗora maka na yin sallah a lokaci. To ladan shi ne babban mai taimaka maka a wajen ganin ka sabke wannan nauyi wannan farilla da Allah ya wajabta a kanka. Kinan dole ne wajibinka ne haƙƙinsa ne tashkurahu ala zalika shukrika lil muhsini ilaika. Yanda a halka na hamsin da biyar muke maganar wajibi ne ka gode wa wanda ya kyautata maka to ai ladan babban mai taimako ne a gare ka to wajibi ne ka masa godiya akan kiran sallah da yake maku yana tuna maku Allah yana tunatar da ku lokacin sallah yayi kana cikin gidanka wala Allah kana cikin ɗakinka kana shugultuwa da wasu abubuwa ka manta da lokacin sallah yayi to shi ya tuna maka to dole ka yi godiya akan wannan tunawa da ya maka kuma a nan wajibinka ne kasancewa shi ladan wata ni'ima ce daga ni'imomin Allah ta'ala da ya muku kyauta da ita a unguwarku kuna da ladan a ƙauyenku kuna da ladan a garinku kuna da ladan a yankinku kuna da ladan Allah ne ya ba ku shi ba kuɗi kuke biyansa ba ni'ima ce ta Allah ta'ala ka gode wa Allah kuma ka gode wa shi ladan masararo kada a shafafa shirin ina zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa shi ladan ni'ima ce ta Allah kan al'ummar musulmi da fatan iyalai kasa amfana da shi. Don ka fahsin suhbata ni'imat Allah tunda shi kansa ladan ni'ima ce ta Allah. Allah ne ya samar muku shi, ya fore muku shi, ya arzuta ku da shi to ka gode wa Allah kuma ka gode masa shi ma akan taimakon da yake maka. Wala haula wala quwwata illa billah. Ta ya za ka iya gode masa? Mutumin da shi zai tunatar da kai lokacin sallah yayi. mutumin da shi zai tunatar da kai lokaci yayi wanda za ka je ka kai kukanka a gaban Allah ta'ala don ka rabauta da alkhairi na duniyarka da lahirarka ashe ba ƙaramin mai taimako ba ne a gare ka don haka wajibinka ne ka zama mai godiya ga Allah da ya arzita ku da ɗan uwa ladan wajibinka ne ka zama mai masa godiya a matsayinsa na mai kyautata maku kamar yadda kake godewa wanda ya maka alkhairi kamar yadda kake yaɗa kyakkyawan ambato akan wanda ya maku alkhairi to wajibinka ne ka yaɗa kyakkyawan ambato a akan ladanin unguwarku wani mutumin kirki ne bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi shi yake tuna mana in lokacin sallah yayi shi yake tuna mana in lokacin sahur yayi shi yake tuna mana mu zo mu samu rabon mu a wurin Allah ta'ala mu ka kukanmu da mu samu biyan bukata ko ba komai ladan yana da wata irin daraja da wata irin ɗaukaka a duniyar musulmi لأنه يعلمهم بدخول وقت الصلاة التي min من أهم الفرائض الدينية fil islam. Tabbas! ladan yana da wata ƙima yana da wata daraja yana da wata ɗaukaka a al'umma musulma ko ba komai ladan ne yake sanar ma mutane lokacin sallah ya yi kai kana nan kana sun gullanka na kasuwanka ko kana nan kana sun gullanka na duniyarka ko kana nan kana wani aiki naka dai ka shagalta da wannan aikin ladan ne zai faɗakar da kai ya tunatar da kai cewa fa kai ɗan uwa kada ka yi a tafi a barka lokacin sallah ya yi alhali kuma ita sallan nan farilla ce mai muhimmanci babbar farilla ce mai muhimmanci daga cikin fara'iduddiniya a addinin musulunci kaga kenan ashe ladan ya tahaqqu bi dhalika shukri wa taqdir ya dace a ce a girmama ladan ya dace a ce an gode wa ladan a masa godiya li'annahu yuhayyi al-muslimina li'ada'i hadhihi al-faridati al-kubra saboda me ladan ne yake tuna wa musulmi su tashi su shirya don su aikata wannan farilla mai girma don su samu wannan babban riba don su samu wannan babban alkhairi wanda za su zo su kusanci ubangijinsu su kai kukansu ga ubangijinsu mai biya musu kowace irin bukata shi ya fi musu kowane irin kurakurai nasu ya yi musu kowace irin damuwa ashe wanda ya tunatar da kai wannan ya sanar da kai ya tunatar da kai lokaci ya yi wanda za ka zo ka samu babban rabo lokaci ya yi wanda za ka zo ka samu kai kukanka a wurin Allah don ka samu biyan bukata ashe yana da haƙƙi a wuyanka na ka gode masa sahihiyar godiya a takaicen takaitawa wannan shine haƙƙin ladan akan al'umma musulma wanda wajibi ne mu kiyaye mu sabke wannan haƙƙi gwargwadon hali da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita mu godiya ga masu kyautata mana na kusa ko na nesa. To, ga shi yau ma malam ya koro bayanin haƙoƙi sai dai kuma lokacin takaitacce ne a maimakon sashen hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami Muhammad Salale Zare da ke birnin Yamai ta ƙasar Nijar. da wannan dimin lokaci nashi da ya bar allah ya saka ya ƙara malam karfin jiki ni kuma awalin kunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yara ku bi da Allah sannan yara ku makaranta kun irin haka shine mai kyau madal yanzu kuma sai shirin Afirka a yau Afirka a yau. Masu rarrai mu da hutawa da fatan kuna lafiya tare da sauran abokan zama. Sannan barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da ƙwararru kan abubuwan da ke faruwa a wannan nahiya ta Afirka, inda a cikin wannan shirin za mu taɓo taron koli da aka kammala tsakanin kungiyar tarayyar afirka na kungiyar tarayyar turai a birnin brussels da ke kasar belgium da ni awal kunya zan ja akalar shirin ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a ƙarshen wannan taron kolin da aka kammala ne a birnin brussels ne kungiyar tarayyar turai ta yi ta maza ta ce za ta wadatar da kasashen afirka guda shida na nahiyar afirka da fasahar yin alluran corona wasu suna ganin dalilin yanke wannan hukunci ya biyo bayan da shugabannin afirka ne suka sa tarayyar turai a gaba saboda tana hana nahiyar irin waɗannan fasahohi domin tattauna fa'idodin waɗannan fasahar na tattauna ne da dr lawal rogo wani ma'aikacin sashen binciken kwayoyin cuta da ke jami'ar bayero ta kano don jin irin muhimmancin tsintar dami a kalan da wannan nahiya ta yi kamar da abubuwa suka yi kasance kusan yanzu duk duniya ko ya san menene ita corona viral eh, disease ce to kuma sai kasance da ita ta sha bamban da wasu abubuwa kwayoyin cutukan da suke a wani bangare na duniya kare ita sai sai yanayin ta yasa gaba ɗaya kowanne bangare na duniya ta shafe shi to wannan yasa ko a lokacin da suka zo suke taro suke ta kokarin nuna su kasa da suke karfin da karfin tattalin arziki cewa sai fa an haɗa karfi da karfe an taimaka wa kasashen da ba su da karfi wannan shi zai ba da natija na samun ita wannan kwayar cutar wannan yasa lokacin da aka zo wannan taro din aka takura a turai duk da zara ya turai suna da karfin tattalin arziki aka takura su yanda zai yanda za a yi ko iya kokari su ga sun taimaka a kasashen afirka wajen samar da abin da zai taimaka wajen kawo ko dakile wannan kwayar cuta din sai wannan ya sa to tun da wani abin wanda yake dole duniya ta yi da karfe sai aka yi kokarin a hankarar da su cewa fasaha nan fa ya kamata su yi abin da ake cewa da shi a turanci su yi sharing din fasaha din domin ta taimaka wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe na haɗa da ƙwayar cutar wannan ya jawo har suka yi alƙawarin cewa za su yi da to kuma yana da muhimmanci sosai ga ƙasashen afirka saboda su ƙasashen afirka kuma sai dai a yi a kawo musu in a ce sun samu fasaha haɗin za su gina kansu su ma su zama za su iya dogaro da kansu samarwa da kansu mafita na taimaka wajen kawo ƙarshen ita wannan ƙwayar cuta ta corona. To, dokta da alama dai wankin hula zai kai duniya ga dare game da wannan cutar ta corona. Ko likitocin binciken ƙwayoyin cuta, ya kuke ganin wannan cuta da ta addabi duniya baki ɗaya? Ita corona kamar yadda na gama, in dai za al'umma za su haɗu da junansu to mutum zai iya ɗauka. Wannan kage har sa tana da buƙatar lallai a ƙoƙari a ɗauki mataki akan. Saboda a zahirin kan kamar abubuwan da ke faruwa a yankin Afirka za a ga cewa rasa ayyukan ma da yi kamar da abin da yake ba ba kasashen turai ko america ko kuma can latin america ko asia ba to wannan ya sa kaga matsalar da ta haifar ya fi yawa a waɗancan yankunan fiye da afirka afirka banda kamar kasa kasa irin su misali a ce ma south africa sauran to babu kasayen da zaka ga cewa an rasa rayuka da yawa irin in ka haɗa shi abin da ya fara waɗancan na yanayin duniya ne to tana da hatsari sosai matsalar shine za a cewa yawanci na suke kamuwa da ita kamar mu a ko ɗaya daga cikin abin da yake yake ba ta dama ta yi wa mutum da kan da nan ne in yana da wani abu da ake cewa miji kamar abin da ya shafi kana da wasu cututtukan naka na na jikinka irin su hypertension da diabetes wannan ka ga yawanci kuma na ga kasa mutane mutane da yawa a cikin a sassa daban na duniya za a ga yawanci a kowanne to kusan duk ita wannan fasaha ta alluran corona wadda nan ba da jimawa ba za ta kasance kamar hawan dokin dan maciji ne wato samu ya fi iyawa kana ganin binciken da kuke yi zai kara mata inganci ko kuma kaimi samar ɗin ba wai za a samar yi bane dan ya maganin kawai bariyar din da yake saturation to in zai yi ai abin da zai bariyar din da ake eh, tsammanin zai iya tasowa ko kalar wata ake iya da fara laga cikin al'umma to a samar da abin da zai taimaka wajen daƙi da ita. To, Dokta ita wannan fasaha ta kasance mana kamar tsintan dami a kale ne kamar yadda nake faɗa kana ganin za a yi mana bayanin wannan fasahar gwari-gwari ko za a yi mana bayanin har ne na shigo-shigo ba zurfi. to fatan da nake kenan shi ilimi ko da yaushe ana kokarin a nuna kusan haka yake a rubuce cewa duk da ilimi yake a kokari a sanar da fasaha domin al'umma ta amfana to fatan da muke kenan su zama sun yi gaskiya ne a da suka ce inda da can din aikar da kamar takura za su sai da suka jima an yi musu ya kuwa sannan suka ce to za su yi da to fashin da muke shi ne Allah ya sa su yi abin da yake na gaskiya wanda su ma al'umma mun an zo su hansa da hansa da gaskiya din kuma su tsaya su yi bi abin da ke su ga sun aiwatar da abin da ya kamata hukumomi dole su ba da tallafin duk wani yanayi da za a samu na su masu ilimin wanda suka shafi bangaren wannan samar da rigakafin su samu damar da za su iya yin aiki saboda in da an bada fasaha da hukumomin da suke gudanar da kasashen mu na afirka ta ta samar da yanayin da za a iya yin aikin to zai zama bai da amfani to da karshe dokta da yake yanzu kamar kofa ta bude ne wajen bawa wannan nahiyar fasahohi wani kira kake da shi game da fasahohin da ya kamata kungiyar tarayyar tumi ta tallafa wa wannan nahiya don a tare kuma a tsira tare kenan mu kuma kan sai su dauka su firi su ci gaba da iya kokarin su lokacin da ake yi da sai a tashi maimakon da kamar da ban ma fara bacci ba balle har mu farka mu yi abin da ya kamata ya kamata su bamu wani abu to kada sun farkar da mu to ya kamata in mun farka din kada mu sake koma bacci wanda suka bamu wannan fasaha sai mu fara kallo cewa ita corona dan ta tafi ko ina ne amma a tsayin mu za ga ko cututtukan da suna nan sun haddare mu amma mun sun yin komai a kai wanda yake akwai masu ilimin da za su yin abin da ya kamata a kai amma su tallafin da za su yi ba ba su tallafin da za su yi wannan ba to kaga hukumomi akwai aikin al'umma da ke kansu su yi abin da ya dace domin su al'umma waɗannan masu ilimin samar da abin da zai taimaka wajen rawar matsalolin da muke ta fama da su ba a corona kawai ba To masarare a nan zan ɗan takawa wannan shiri na Afirka a yau birki sai kuma wani jikon a yammakon Dr. Lawal Tahir Rogo na sashin binciken ƙwayoyin cutuka da ke jami'ar Amur Bello ta Kano ni awar kunin da shirya na gabatar nake cewa sai mun haɗu a shiri na gaba. masu sauraro tun da mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. An rataba hannu kan jeniyoyi goma sha hudu na yin aiki tare tsakanin kasashen Iran da Qatar. A ci gaba da ziyarar shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi yake yanzu haka kasar Qatar. Kasashen biyu sanya hannu kan wasu jeniyoyi guda goma sha hudu na yin aiki tare a bangaren siyasar waje. Radiyo da talabijin wasanni sufuri wutar lantarki al'adu ilimi da sauransu. Ministan harokin wajen kasar Iran Amir Abdullahiyan da ministan kula da hanyoyi da sufuri rassam kasimi da ministan makamashi shi ne suka sanya hannu a yarjejeniyoyin a jiya litinin ne shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya isa babban filin saukar jiragen sama na kasar qatar da ke birnin doha inda ya samu kyakkyawar tarba daga sarkin qatar yin bin hamad al shugaban ya isa kasar qatar ne bisa gayyatar da sarkin qatar din ya yi masa a hukumance kuma zai halarci taron shugabannin kasashen da ke fitar da iskar gas da za a yi a kasar masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su ali yanzu tahir yake cewa a yini lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.